نعم الحمد لله الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحيد في البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد يوم مسلمين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته Allah da ikonsa da kaddarawarsa wato ya kaddara wato a in karbi malam الشيخ أبو عاصم الشيخ bin بن عثمان حفظه الله in karɓe shi ko kuma in raka shi wato ɗan da ɗan abin da yake a bakina na gudanar da tafsiri zuwa ƙarshen wata insha Allah a ƙarshen wata ramadan amma karɓa ce kamar mutum ne ya to ka karɓe shi ka karɓi jakarta wato ainihin ka raka shi gida su saboda karkatun da karɓa ne ina ganin cewa a daidai inda ya tsaya wato ba a nan ya kamata yin zan ɗan dawo baya kaɗan in allah yadda za mu karanta wani abu da cikin suratun nisa bayan kuma ba saboda suratun nisa sura ce ta mutane ga baki ɗaya gani an ce ta suratun nisa a ga baki ɗaya za ka ji kawai an ce ya'i wannan su ba shi ke nan ga baki ɗaya an ce suratun nisa a ne saboda hukunce-hukuncen da suke ciki abin nan da wato sun fi safan mata da dai cewa duk abin da ya shafi mata mazala yana cewa a nisa'u shaƙa'iƙo rijal annisa wa shara'iq wa rijal in yi aka ce ga mata tun akwai maza aka ce ga maza akwai mata haka wato ainihin naga ya kamata a ce mu karanta wani sura ta akwai alheri insha Allah abu na biyu insha Allah ne wani mai kwana goma muna yi muna muna muna muna fafatawa na fama da takarda na saboda haka insha Allah bi lahi wa qudratihi a shi ne dalilin da isa wato yanzu tsarin-tsarin da nake ta tunanin a sheikh abdullah yankaba da shi kamar yanzu shi ne a wannan wajen da na zauna amma Allah maɗaukakin sarki da ikonsa ya ɗauki kayansa abokina ne ƙanina ne wato aminina ne mun zauna a madina tare na subhanallah ɗan da ya haifa a can madina yanzu shine ne ya kwafe shi ni kuma tuni dama ya ɗana ya ji ma ya kwafe ni amma waɗanda aka haifa tare wanda aka muka haifa tare a can a can madina din wato tare ya ce mace husna al-madaniya tare aka a rana ɗaya ma aka haife su subhanallah a madina yanzu ga sun ji sun zama malamai na roƙon Allah mai ɗaukun sarki duk ƴaƴan mu Allah musu albarka baki ɗayan mu duk Allah ya ƙare mana albarka mana albarka insha Allah

eh ko wani to ai ban yi karatun ba balle yi tambaye ne saboda haka sai gobe ya jama'a ya tambayi sai gobe yanzu an je homin tambaya ga baki ɗaya ba tare da ɓata lokaci ba ai ni ko sai na ɓata lokaci gara abin yi sai gobe ko na bismillah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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا نعم yan uwa musulmi wato wannan wannan sura ko kuma iyaka wannan aya da ya karanta kamar muqaddima ce wacce za ka ji kanshi kanshin kusa da kanshi kanshin abin da zai gudana a cikin ashi kuma wannan yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne zuwa mutane ga baki daya don haka Allah ya fara ya yi wannan to bayan nan akwai ta'awizi bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda bisan da mutum zai karanta ƙur'ani ya kamata ya karanta shi ya yi ta'awili amma in magana zai yi ko zai yi hudu ba kada ya ta'awili kamar ya ce a wuzu billahi ne shi dan a ya ce alhamdulillah ko inna alhamdulillah duk abin da manzon Allah zai fara na magana da alhamdu yake fara ko inna alhamdulillah ba wuzu billahi ba malamin yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ai sai dai karanta qur'ani to amma ka ka'ida shi ne wai za ka ra'ata alqur'ana wa ta'izmi sannan akwai bismillah bismillah da kake wato ainihin an fara da bismillah duk wanda maza da ina cewa kullu amrin bi balin lam yabda fihi bi bismillahir rahmanir rahim wa huwa abtar duk abin da mutum da duk abin da zai mutum zai fara wato muhimmi ya kama ba a fara da bismillah ba ina da matsala فهو huwa زي zai zama yankake a فهو أقضع ruwaya فهو yankake ne a cikin wata ruwaya fa ne wannan wannan lamarin ma'ana da in yatsu ma'ana ya na ƙasa الرحمن الرحيم wannan haka anan Allah ya fara da sura wannan sura ta ƙunshi hukunce-hukunce da yawa amma manyan shine akan hukunce-hukuncen wato ainihin hukukul kama haƙoƙin wato marayu tun daga farko haɗi zuwa inda Allah yake cewa ya kama gulman amwalal ma ya innama ya'kuluna fi hin nara sai da Allah maɗaukacin sarki ya isa matuƙa ta wajen bawa bawa ko karɓawa wa bawa maraya haƙƙinsa sai kawai ya shukan ma da raba ma gadon bawa ya raba gadonsa saboda kada ma a samu wata matsala ya raba da kansa Allahu akbar amma wannan mukaddima ce akan cewa wato an alama ce ana cewa an aiko manzan Allah ne zuwa mutane gabaki. ya da qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a saboda haka manzo Allah an aiko shi ne zuwa mutane da aljanuma wa yasrafna ilayka nafaran min al yastami'una al falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya ila qaumihim munziri suka kai saboda haka ashe manzo Allah sallallahu alaihi banda banda mutane ne da aljanna kuma yana da dalibai mutane da mutane da mala'iku kuwa sai dai mala'ika jiri yana kawo masa wahayi yana cewa shi abokinsa ne haka annabi baya son hoto da baya son hoto na duk wani abin da yake abin da ne saboda koda shi zai iya haduwa da mala'ika Allah ya fara da ya ayyuhan nas wannan ya din ana cewa ita ya unnida ayyuhan nas ya ku mutane ittaqullah ku tsoron Allah kira ne zuwa Allah yake wato ainihin kira zuwa mutane ko abin halitta sa gaba daya wanda mutane musamman ma mutane cewa su ji tsoron Allah ittaqullah attaqwa attaqwa shine imtisali awamirillah wa shinabi nawahillah wato kwaikwaita umarnin Allah da nisanta da wato a hannun Allah hannun da Allah ya yi abubuwan da Allah ya hana domin ka haɗa nan guda biyu an ta taƙayyo ka zama taƙayyo amma in kai ɗaya ana cewa da wayannan tsarafa a taƙawa ko tsarafai taƙawa wato ainihin fuka fukin taƙawa guda biyu wanda in ba wannan ba wannan na farko in tuka da awamirillah idan kana insani yamtasilu Allah. idan mutum ina kwaikwata umarnin Allah fala budda an na nawahi dole ne sanci a nahanansa in ya hada biyu to shine ya zama taƙi amma in yana da ɗaya bai da ɗaya huwa laysa bi taƙi bi taƙi ba ne. bane to shine Allah yake kira mu zuwa wannan zuwa wannan kalma at-taqwa shine kaffa kaffa da Allah tsoron Allah ta wajen wato nisanta da kwaikwaita umarninsa da nisanta da sabansa in ya halittu mutane da su wata masa ita ƙura bakon ku tsoron ubangijinku arab daga wannan zuwa nan anan kusan kamar Allah madaukakin sarki yayi bayani akan cewa shi Allah shine rabbun nas ne rabbun nas wanda ya ƙirƙiri mutane ya wato kare din mutane ya tsara su kamar inda yake so na'am ah, wato ya tsara shi ya halarce shi inda yake so ko dogo ko gajere ko fari ko baki ko kyakkyawa ko mara kyau ko bahaushe ko wato kowace kabila Allah madaukakin sarki yake masa yake goranta musu akan cewa shi halice shi saboda haka ku ji tsoronsa wannan kenan ba mu iya cewa wannan sura ta fara da tauhidin rububiyya sannan ta shiga a hakamu al-yatama sannan kuma ta shiga a hakamul mawarid sannan kuma ta shiga wato ainihin sauransu kuma ta kare da tauhidin uh, asma'i was sifat da kuma ahkamul mawari dan haka wannan sura ana cewa da ita suratul nisa amma wa'in su malamai suna cewa ita suratul mawari ko suratul ir sura ta rabon gado so da ita ce wadda Allah madaukakin sarki yayi bayanin rabon gado a cikin ta gabaki daya ba inda aka samu aka samu inda aka ce aka bayanin rabon gado Allah ya raba gado da kansa da kansa illa a cikin suratul nisa shafi na biyu da kuma shafi na ƙarshe shafi na biyu da shafi na ƙarshe ina jin shafin shafi na biyu na cikin wannan sura da kuma shafi na ƙarshe ko kuma aya ta ƙarshe eh, na'am ya salo na ka'ani ƙulli lahu fikum fi kalada ya salo ka? ya tattu naka ƙulli lahu fikum fi kalada wannan ita ce ƙarshen sura ma wannan sura banda wayannan hukunce-hukuncen da na faɗa akwai kuma waɗansu abubuwa na ta goma shi wanda Allah ya yi wa mutane a cikinta wacce abdullahi bin mas'ud yake cewa akwai waɗansu surori waɗansu ayoyi guda biyar wanda a kansu gara in rabu da wato ni a wajena sun fi duniya da abin da yake cikinta arziki da in rasa a su gara in rasa duniya da abin da yake cikinta ta farko yace inda Allah yake cewa inna Allah la yuzlimu misqala dharra ta biyu inda Allah yake cewa wato ainihin inna ta biyu wato in tattalibu kama ira ma tunhauna yukaffin anhu sayyi'atikum ta uku inna allaha la la yaghfiru an yush an yushraka bi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha ta hudu inda Allah yake cewa law annahum zalamu anfusahum na'am ta hudu yake cewa in tsena eh, inda Allah yake cewa walau annahum zalamu anfusahum ja'uka a shi ko ibn abbas yake shi guda ma akwai ayoyi wajen guda takwas wanda su ma da ya rabu da su gara ya rabu da wato ainihin alhairin duniya da lahira da abin da yake ce, ai alhairin duniya da abin da yake ce. to wannan sura dai a takaice ta tana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam dan ta ambaci abin da kowa yana bukata kowa ina shi wanda idan aka rasa shi ma kamar shi ne ilimin mawarid za ta yi husuma ta faru a cikin al'umma a gani wannan in Allah da za bayani a kansa Allah ya ce Allah zai halaka kun min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai daya annabi adam sannan wa halaka min ha zaujaha ya halice matarsa daga ɓangarenka daga jikinka a wutan haƙarƙarinka ina bacci aka halice ta ƙwaƙwaƙar akatsansa na abu aka halice ta ina tashi ko sai ganta nan Allah ya aure masa su kadai suka zauna a maji ai a bikin madina kenan suka zauna a aljanna har dai inda ta kai inda aka yi suka sako ko kuma da haka kuma suka sauko ga baki daya sai ga iblis ya sauko ga annabi adamu ga annabi hawa kullu habitu ha jami'a suka sauko su su uku kuma ga ga iblis ga abin da ya faru yace ne yace la aqudanna lahum siratal mustaqim wa bima agawaytin to ga su kuma ana ana ta haifa kuma aka ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna to yanzu dan Allah in ba in ba karfin baiwa da Allah ya yi wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba ba wanda zai dira yannahu yarakum huwa wa qabiluhu huwa wa qabiluhu yayansa da mabiyansa ma iya cewa ma wato ainihin na aljanun da mutane huwa wa qabiluhu shi wannan huwa qabiluhu min haythu la tarawun wa basta minhum rijalan Allah ya yada wato mazaje wani sa'an da mata minhuma daga su daga gare su ya yada su mana ta wajen ta wajen haihuwa nasar wato ainihin zuriya wala ka wata kullaha lari ta sa'an ku tsoron Allah wanda kuke magiya da shi wal arhama Magada, wato ainihin ya halatta a yi wato magiya da iyaye da sai a ce wal arhami wallazi wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi ya ce ne wal amma wa'in su malamai sun fasara da wal arhami amma dai sun amma sun kubutar da mutane akan abu ne ala ayi hanin dai Wani arhama ku yi tsoron saɓawa wato zumunci saɓawa iyaye inna Allah kana alaikum raqiba wattaqullaha allazi tas'aluna bihi wanda kuke magiya da shi ba a magiya da kowa sai da Allah Allah domin kaza Allah ko sadaka ce ko kyauta ce duk ba a sai dan Allah wannan ko arhama ai ittaqul arhama ku ji tsoron wato iyaye wato sabawa iyaye ku ji tsoron Allah ku bi dokokin wato ainihin a bin zumunci zumunci na iyaye da yi musu wato ba'a wato ku nisanci wato a sabawa iyaye da sauransu shine ma'ana wal arhama inna allaha kana alaikum raqiba ar-raqib shine wanda yake ganin ka duk abin da kake yi to Allah ya madaukakin sarki ya kasance kuma kana in ka ce a kana ana da tun da ya halice ka wanda wannan present ne fake continue kana he has been ya kasance ina ganin tun da ya halice ka yake gani har yanzu kaga ya zama present perfect continue saboda haka ina tare da kai har ka mutu in bayan ka mutu in kuma ne zai maka komai ka ma mutu ina ma duniya ina tare da kai balle ka mutu ba tuwo wajensa a kaga sai abin da Allah ya jama'a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya kama wani da duniya lafiya inna Allah kana alaikum raqiba na'am وآتوا اليتامى تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا Allah madaukakin sarki ya fara da hukunci na farko shine hukuncin marayu kuma haka za mu ta tafiya haƙin kamar yadda na faɗa ayin da yake cewa inda zina ya akulun da amwala ya tama idan ka ga dama ma sai ka ce shi kansa rabon gadon ma shi ma ina daga cikin hukuncin hukuncin mara rayuwa wadda Allah madaukakin sarki ya yi bayani akan wato ainihin wato a taɓa dukiyar marayu Allah ya ce wa atil ya tama amwalau kaga an fara kenan wannan shine farkon karatun wancan muqaddima ce dan ya nuna mana cewa shine rabbuna wa khaliquna wa mustahiq wal bil ibada shine ubangijin mu shine ya da mu kuma shi ya cancanta wato ainihin ai masa bauta ya ku mutane dan haka aka fara da bayanin mutane saboda haka anan wajen yake wa atil ya kama amwalahu ku ba wa marayu dukiyoyinsu wala ta tabaddalin hadisa kada ku canja mummunan abu bi tsayi da kyakkyawa ku haɗa dukiyarku da tasu dukiyarku ta ku ce kuma wa tasu kuma tasu ce kaga ya zama haramun ne ku haɗa ta shine alkhabith a tsayi din kuma shine misali dukiyarka taka wadda ka mallaka za zaka a tsayin ɗin ana nufin rayuwar duniya ka canja ta kyakkyawar rayuwar duniya shi ne a tsayin ka canja ta da alkhabir shi ne dukiyar maraya ina anan wajen alkhabir ana nufin abin da ka mutum ya ci na dukiyar maraya a tsayin kuma wato ainihin abin da ya yake nasa shi ya abin nan kenan a tsayin ɗin wato shine mallakarka kai da aka baka wato abin marayu aka baka wato rainan marayu shine ake cewa da shi wali wato wali shine wanda aka bawa rainan marayu ko wasi wanda aka bawa wasiya ya raini marayu to wa atul yatama amwala wajibi ne a ce akwai wannan jam'in jam'i ne na hukuma hukuma ce wa ya tama amwalahum kama Allah ina wato umartar hukuma wato ta tabbatar da duk inda za a yi maraya an ba shi idan babu su shi sai a kafa ƙungiyoyi na marayu sai an kai a kafa ƙungiyoyin marayu manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa kafil yatimi ka hatai ni da mai rainan maraya kama haka ne yayi haka min zala yayi haka da ni a wata ruwa fil janna aljanna kaga muhimmancin wato rainan marayu ina da matukar muhimmanci ya halatta mutum ma wato in dai ya san ina so ya samu wani alhairi ne ba dan ya ci duke maraya ba ya halatta ya ce da wani mai maraya ya ba shi maraya ya rike shi dan ya raine shi ya zama ya samu wannan falala ɗin na'am al-yatim shine wanda ba shi da uba wanda ubansa ya mutu babansa ya mutu ba wanda babarsa ta rasu wanda babarsa ta rasu tunda ta rasu tunda ubansa yana nan kuma shine mai dauke nauyinsa a gani to shi ba maraya bane amma wanda babansa ya rasu shine maraya na hakika to dukiyar da ya mutu ya bari baban nasa to ku ku wato ainihin ku bawa ku bashi haƙinsa sannan can gaba za mu inda lokacin da in ya kai za balaga a shidda za a bashi dukiyarsa ga hukunce hukuncen ga komai da komai wa atil ya tama amwalahum ku bawa maraya marayu amwalahum dukiyoyinsu wala tatabaddalu khabitha kada ku canja mummunan wato mummunan abin da yake haramun ne bi tsayi da abin da yake halal ku cuɗa ga bayani nan wayan suka ce ma'anarsa wannan aya ta gaba ai wannan bayani na gaba wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum ai wala ta'kulu kada ku hada shine ma'anarsa amwalahum dukiyoyinsu ila amwalikum zuwa dukiyarku dan ku cuɗanya su a rasa wanne ne nata dole in aka baka wato a abin marayu ya zama na ta ƙanƙance nawa ne kuɗin da aka samu sannan kuma in yi so za a juya sannan ba kuɗinsu za ka ringa ɗauka masa kana ba shi ba ba kuɗinsu za ka ringa ɗauka kana ba shi ba a'a juya za a yi kada ka yi daga kaɗin kuɗin marayu a ce ka ajiye shi kana ko a banki kana tsakura kana yi masa abin nan kafin ya taso ya girma ya cinye kudin wannan wannan baka yi ba baka yi adalci ba baka yi adalci ba kuma ka ringa kai ma tsakura a ciki dan haka Allah yake wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kada ku ringa cin dukiya wallahi malan na san wanda aka ba shi dukiyar yake yake juya ta sai sai musu gida sai ya sa a hanya yake tara musu ya sa a haya yake tara musu kudin yake tara musu kudin da ta kai ta kama ma shi din sai sai ya hayi ya hayi abu kuma yake ba su kudin kuma yake ba su kudin ya tara musu kudin har ta kai ma kudin ya sake samun wata wata dukiyar kuma shi kuma shi yake ci da su yake sha da su ba kuma a cikin kudin su kaga wannan shine Allah madaukakin sarki zai ba shi lada ni na san shi saboda haka wannan saboda haka irin wannan ake so kada ka yadda dukiyar maraya mun Allah ya tsara ina cewa la yake kada ku ku batar da kada ku karar da dukiyar maraya ta hanyar zakka ka saka kudin a cikin zakka a cikin a cikin banki di shekara kuma sai ka tsakura har ya kai inda ma gaba daya ya fita daga daga hurumin zakka din sabon zakka din ya kare ka tushe shi har yanzu inda ake yi misali ta ya fi ƙarfi fili ko kusa gida fili ya lalacewa gida ba ya lalacewa amma an kasan ba za ka yi ba za ka abin ba to akwai matsala kana da matsala aka aka duk musibin duniya za ta iya hawa kanka in baka in baka in ka ci dukiyar maraya kuma kuma kuma wuta kake ci wala a amwalahum kada ku ci dukiyoyinsu ila amwalikum zuwa dukiyarku kada ku hada ya zama da kawai kana kana kana kana kana kana amfanuwa da wannan da wannan ko kuma an rasa wacce ce taka dole yi bayani dole ai accountability innahu kana uban kabira ai kana isman mubina kabira zunubi ne babba kuma ɗaukan nauyi ne babba kusan akwai zunubin da yake na Allah ne akwai na mutane zunubin Allah wato ainihin ina da ƙarfi amma zunubin mutum ko kuma haƙƙin mutum ya fi ƙarfi shi ne wanda ba Allah ba zai ya fi maka ba sai kaje wajensa ya yafe maka shi kuma raya ina yaro ma yaushe zai yafe maka kuma ina bukata ko ya ce ya yafe maka bai ya fi ba dan ni alƙali ne irin wanda ake kashewa dinnan abin nan amma mutum ne ya kashe mutum ya kashe mutum ina sani akan abin da ya zo ya yi masa roƙi ya kashe mutum wai kuma sai a samu wani sai a yan uwansa su su haɗu mun haɗu mun ga cewa ya kamata mu yafe masa ƙarya suke ƙarya suke ko a samu wani kakansu ya ci ko baki da goro ya an yaje an yaje ba komai in kai alƙayin sai kace a kawo ku a kawo shi nan wajen ƙarya yake da shi ga wallahi halinsa kai daga ganin halinsa ka san ba ya fi yayi ba gani za a zai wahala to nan kai kala da kala. dala misabi noyi dari biyu ya hamsin ya za ka yi tawai masa kuɗi miliyan ɗari biyu da wajen hamsin ne mako to to ya kusa da hamsin to amma shi ya wasu tsumma ba ya ce an yafi kai kayan daina wannan ƙarya yake a daina yafewa in an mutum ya kashe muka mutum a biya biya a biya biya dole a biya biya in kuma kai gwamna ne ko ciyaman na wajen ka ce kowa ya yafe bai yafi ba ni ban yafi ba sai an biya ko da jiya in kuma ba kawo aka kashe shi duk da cewa an yanke a hukuncin ba kashewa ake ba sai a bashi ta cinye kudin mutane abincin mutane kuma maimakon a yi maza a gama da shi a tsara goma da ashirin asara goma da ashirin wani yadda innahu kana huban kabira hakika ya kasance zunubi ne babba ba duke maraya na'am وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن كنتم إذا كنت tsoro da mutanen mutanen jahiliya idan wato aka ba shi mace aka ba shi marainiya yana rainanta sai ya duba ya ga in tana da kyau kuma da kuɗi sai ya aure ta kaga akwai wani akwai abin nan ba cewa aka ce ba kyau ba amma dai ga intention ɗinsa in kuma ba ta da kyau sai ya ajiye ta sai su dinga cin kuɗin tare da dama da kuɗinta ya ta ci abin da ƙarshenta in kuɗin na mai yawa ne su ci tare to Allah ya ce in kiftin Allah ta kusudu fil yatama in kuka ji tsoron ba za ku yi adalci a wajen maraya ba ta wajen aurenta ku auri wato ainihin marainiya ku yi ku yi mata adalci ba ku fanki ma qabala kun minan nisa ku auri abin da ya tsada ya tsarkaka daga gare ku minan nisa ina daga mata masna bibi ne wa sulasa uku uku ne wa ruba dan tafi ne da ya tashi ya ce wai masna ka tsauri biyu wa sulasa ka tsara uku wa ruba ka tsara hudu nawa kenan to dama manzo Allah ai wato wato matan sa tara in Allah ka ji wani ga ji wani hauka bai salaratu ba domin inda za a ce udkhulu masna masna ku shigo masallaci masu na biyu to sai biyu sun shigo sun zauna sannan sannan sannan su biyun su zaci kaga nan biyun masu ne wa'ansu ne to ne larabci a gani to saboda haka kaga a nan wajen sai suka fassara suka haɗe karatun kuma ba larabcin ba haka yake ba masu na kowa wani biyu wani kuma uku wani hudu wannan ina nuna cewa iyaka da aka ba shi kuma zalala sallallahu alaihi wasallam a karshen abin da ma ina da hukumanci ma iya cewa ya auri mata goma sha uku akwai wanda ya zauna da su akwai wanda ma bai tare ba akwai wanda bai tare ba guda ko hudu ne ko uku ne ɗaya daga cikin su misali zan faɗa wato ainihin ya aure ta sai ya an daura aure sai muje sai ubanta yazo ina zuga ta ai wannan ba dama ce kaza da kaza ba ba ta ciwon kai ba sai mun zana shi a'udhu billah sai kuma wato ainihin ta wato ainihin tube jikinta ne sai ya ga wani alama alama albarar wato kuturta kike shiddi zaraki thumma alhiqi bi ahliki bi ahliki saboda kayan ki tafi gida wannan na gaya maka wannan guda biyu ne amma dai ga baki daya aurensa aurensa banda abanda ya sunanta wannan yanga masu guda goma sha hudu ne guda goma sha uku amma wanda ya mutu a kansu su ne guda tara wanda kuma ya zauna tare da su ya abinan guda goma guda goma ala ayi halin dai annabi an halatta masa hususiya ce ta ya auri sama da nawa sama da hudu na'am saboda ya aikata sama da hudun kuma sannan ga qur'ani ya ce al'umman manzon Allah kada su aura sama da hudun wannan yana nuna cewa namiji ya halatta ya auri sama da abin daidai gwargwadon sa bil ma'ruf bil ma'ruf kada ka je ka gabzo mata wato ainihin ka kasa a tafi da su shi ta gana maka wahala ko kuma kai ta gana musu wahala ko kuma ku gana wa ku gawana a juna haka ne ma ai duk mutum ne ya kwaso abin su sun yadda ai kai ma kuma ka yadda so da ka wahala za ku sha gaba kiɗin kowa ya shiga ga gara ka auri daidai inda za ka iya a gaba ina Allah ina cewa in shimfin Allah ta adini idan kun tsoron za ku yi adalci tsakanin mata ba marayu ba ai ba eh ba ba ba marayu ba mata ne a haram to ba za ku iya adalci tsakanin su ba ka hada biyu ka ringa bi adalci su ta wajen kwana da mai da haƙoƙin su ba to fa wahidatan fa wahidatan ka auri daya ko ma malakat aymanukum ko kuma ma ba ma daya ba ma kawai ka auri eh, ka auri ku yanga ka mallaki ku yanga in so ka sa ta daka zalika adna Allah ta'ulu wannan shi yafi kusanci ba za ku ba yawan iyali ku kasa ciyawa ba haka wani suka ce yawan iyali shine Allah ta'ulu wani kuma suka ce abinda ake nufi abinda ake nufi wannan shi zai sa ba za ka talauce ba don ka zabga wa kanka wato ciyawa da kaza sai ka talauce don haka wani suka ce daga aila aila daga ailatu yake ailatu shine talauci zalika adna Allah ta'ulu wannan shine mafi kusanci ba za ku talauce ba ku zama fakirai ba wai su suka ce Allah ta'ulu kada ku yawa iyali su yawa in ka aure ɗaya shi kenan a zauna a haka kowa ya bi ƙa'idar na'am وآتوا النساء الله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وآتوا النساء كبا وماتا صدقاتهن الصدقة وتؤينهم جمع صدقات الصداق جمع صدقات wannan shine ake cewa haƙƙi na mace jam'in sa kenan sadaukar. ku ba wa mata sadakokinsu. su halak malak haka wa isu malabi suka fasara wa isu malabi suka ce nihla wato ainihin wajibun alaik wani abin da yake wajibi ne a gare kenan sadaki wajibi ne amma fa in dimna lakum an shay'in minhu nafsan in aka suka daɗa da muku rai minhu daga cikin wannan sadaki kika bar muku wani abu to fa kulu an mari'a ku ci an mari'a wato ani a cikin kwanci hankali mari'an a cikin halak mana halak ne a gare ku a kwanci hankali to saboda haka anan wajen kenan ya halatta mace ta bawa mijinta sadaki amma fa a ambaci sadakin nawa ne domin ya halatta a ɗaura aure ba shi. in ya so kada ya kare sai ya biya ko kuma ya bada fata ome wani bangare na sadaki don me don ya zauna in ya so in ya so ina bin in ta ce ma ya tare din ya halatta to amma dole ne sai ya bada sadaki idan aka ɗaura aure ba sadaki to bi halatta ba aure ya kasu kashi biyu a dunkule akwai auren sunna akwai auren bid'a auren sunna shine wanda ya hada wayansu abubuwa guda biyar sadaki da wali da siga da shaidu da kuma almahal su kansu waɗanda za a ɗaura auren naka hada su to wato ainihin an hada rukunai na aure wayan sun ce rukunai ne wayan sun sun ce sharɗai ne amma dai wayan su a cikin wayan su rukunai ne wayan su kuma sharɗai ne yanzu kamar almahal matar da mijin rukuni ne ko sharɗi ne sharɗi wa zai min ta'arifin sharaf da larabci ba in ba shi kyauta ma yalzamu min adamihi al'adam wala yalzamu min wujudihi alwujudi wala adam bi zati wannan shi ne ta'arifin abin da yake wato yalzamu min adamihi al'adam in dai babu shi to babu abu sannan kuma ba dole ne inda shi sai an yi abin sai abin ya yanzu aka samu wani wanda yake baya shi da aure a ga an same shi can kuma an samu wata wadda ta da aure don an same su to in babu su in ba a hada su ba babu aure ko to inda su ba ba dole ne ba dole sai inda su sai a aure ba gasu su nan suna yawo ba a aure yanzu kamar misali to da an kawo inda ko misalin da ya fi wato kusa-kusa shine misali a wannan tsarki inda tsarki an sallah sallah shi in ba sallah ai ba tsarki ko amma ba dole in kana tsarki ne to shi a ashar so da ka shi almahal sharfi sharfi amma sadaki ne rukuni to amma dai ga baki dai duk ga baki ana haɗewa a sama domin sharɗin ma ai shi ma rukuni ne inda za a ce rukuni ta wajen wajabci za a yi ta shi ma sharɗin rukuni don haka haɗa wa'annan ya zama shine auren auren sunna shi kuma sai auren bid'a shi kuma auren bid'a ina da yawa amma dai guda uku su ne wanda ma'arufai shine auren mutuwa da auren wato ainihin wato ainihin shigar da kuma nikahus auren auren nikahus auren wato asirce shine mutum ya zo game da kai da yasa ko da jikasa ya ce kawo ka za in ɗaura maka aure ba shaidu shi ne nikahun wannan bai halatta ba amma idan fa aka zo kuma kafin a tare sai aka zo aka haɗa shaidu shi ke sai an gyara shi shi kuma nikahu shigar shi ne ban yarka ba ka yata shi ke nan ba kowa sai ya ba da zaƙi ba ko ban kanwaka ba ka ƙanwata shi nan ba shi wayan cin sadaki ne yan ba ba su sadakin ba to su kuma ba da ala wato sadakin nawaye ai kaga na masu na masu aure ne to idan wannan aka ce aka ce matar ba ba ta ba wajen ya yafe wato ya uwarsa wannan ma haka to wannan ne halatta ba shi wannan ya za a gyara shi ya? Hmm. eh ya a gyara to sai kawo mutuwa shi ko nikahul shi shine wanda shi a suke yi shi wannan wayan zina ne kawai saboda gamuwa za ka yi da mace kowace iri ce suka ce an fi son ma karuwa karuwa haka abinda za ka ce abinda za ka ce shi ne ne na saki ji kala. ji min kanki daɗi ji min kanki daɗi wato ji wato kai ji min daɗi da kanki ita kuma sai ta fi mata'atuka dala a cikin nan akwai shiga? akwai eh akwai siga irin tasu inda ai ba abin da ba da wa ake A ga ai wannan su suka yi shiga da kansu kamar inda in kaje in mutum ya je zai zai zina ba shiga za shi ba da ke zan abin zan yi zina da ke da kaza da ke kawo to ne bambanci tsakanin wannan kuma ba ruwansu da wani iyaka yawan kashi sadakin mati na bi kaza kono ne ko kwandala ce mati na suke bi kwandala ce sai ta matatuka na na amince yake nan kuma ba ruwanka da cewa tana da aure ko wata da aure akwai wanda a nan tukuntawa ya yi ya yi wato ya yi aure ya yi mutu a bakwai kafin su zai zariya su dawo irin irin irin takunan da takunan da ke ya zo ya yi tataki to yana cewa alhamdulillah mun samu mun samu mun lamusa to ai dama ƙarya ne ai dama ƙarya ne lamusawa ne kuma yanzu haka irin yanzu haka ma ba shi da aure mutumin da mutumin da ba shi da aure maye wato ainihin mayan mata ka zo ka ce za ka yayi abu kuma wai zai samu lada ba sai ya shiga shi abu ma akwai wanda ya gaya mana cewa wallahi akan haka ya shiga shi'a da ya samu ya ta lamusawa ku ba shi da aure ko ba shi da kudin aure a gani za ka za gansu gungun 'yan iska ne suka ita a kuma ya saba da zagi dama don haka biyu a ƙauye ake kwaso su inda dama bai san karatun ƙur'ani ba amma ya hadace duk wata ashariya ya da fita an yi wata yin na abuwa ya yi ko kuma na na ashe ta zama Allah ya sauke. Allah kiyaye mu da aqida shi'a na roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin ahlus sunnati wal jamaa ya sa mu ta cikin as-sunna wal jamaa innahu samiyun qarib mujibud da'wa wa atin nisaa ku ba wa mata sadaqatihim da sadaqokin su nihila halak malak in ibna lakum an shay'in minhu in suka dadada muku wani abu daga cikin wani abu daga cikin shi zakin to fa kulu ku ci shi ani an mari'a wato ainihin ani a cikin kwanciyar hankali mari'a wato ainihin a cikin halak malak na ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما wala ولا تؤتوا a amwalakum kada ku bawa wato tulaye mutumin da yake wato maraya ne amma tolo ne bai bashi da hankali sosai wawa ne ko kuma bai balaga ba har ya kai inda za a iya cewa ya samu shirya to kada ku ba su kudin su wannan ai shi ne tunkuɗa mai kan turuwa a'a kada ku yi haka wala tutu subha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama wadda Allah ya sanya ku ku tsaya a kanta mana ku kiyaye ta kama wato shi wali wanda aka bashi aka rainan ko kuma wasiya ta wasiya ake cewa da shi ta rainan marayu to kada ka kada ya ce zai bashi bashi ku azurta su a cikinta ta hanyar ciyarwa to ɗauka za ka ringa kana ta bayarwa har su ƙari juyawa za a yi juyawa za yi ko ƙungiya ce ta marayu ta kafa ta kafa wato a wannan ta kafa foundation na marayu to shikenan sai dai a karɓi kuɗin a ringa juyawa a cikin wato ainihin duki eh, ribar za a ringa ci misali mutum ya mutu ya bar wato maraya maraya ya samu miliyan goma to wannan miliyan goma din sai a saka shi a kasuwanci a ringa juyawa kai ka ɗauki naka shi ya ɗauki naka a gaba take kenan karuwa take yi kai ka ɗauki naka shi ne ya ɗauki nasa misali an samu ribar wato dubu ɗari to sai a ga ya za a yi in kudin a wannan lokacin ya fi daraja samun kakirin babu ba kuɗi a hannun mutane to kai eh, to shi sai a ba shi kashi biyu a kasa uku kashi biyu shi maraya kashi biyu kai mai kuɗi kashi biyu kai kuma kashi ɗaya in kuma juyawar ta fi wahala to kai sai ka ɗauki kashi biyu shi kuma maraya a ba shi kashi biyu kaga a wato wato ai kashi daya kaga kenan karuwa yake amma ba wai wato ainihin ka ajiye shi ana tsakura ba sai ya taso ya girma kace ce to ai duka ka kashe ko da ka yi accountability din ka ka ba ka kyauta ba a gani kuma sannan kuma duk shekara kuma ka zo ka bada da zakka a cikin kuɗi. to bi ba shine Allah yake cewa warzuquhum fiha ku azurta ku azurta su a cikin ta ita dukiyar waksuhum fi musu kaya wa qulu lahum qawlan ma'rufa warzuquhum ku ci da su shine ma'ana warzuquhum waksuhum kaya wallahi wanda nake na gaya muku wato shi yake azurta su in yake ba su abinci kuma yi musu kaya kuma ba a cikin kudin su ba wayan su daga cikin kunan da yawa ba sun san shi bawon Allah saboda haka wato ainihin wannan shi ne ya kamata mutum ya yi to sai ya zamo daga cikin wanda Allah yake cewa ana wa kafin yatimi ka hatai na saboda haka Allah madaukakin sarki yake wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana sananiya magana ta hankali ba zuwa za ka yi ka zo ka ce kudinka ya ƙare ko za ka yi naka waje a a shi nan ka rusa karatunka wani ya zai Allah ya sauke na'am وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم فإن آنستم منهم رشدا فارفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وجدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلي اليتامى جرب واتوا مرايو كنا دام a makaranta ana kula da su ana kaza da kaza suna girma suna wato ainihin kaiwa iyaka kafin su kai iyaka abin nan suna dab da balaga kuna ganewa sun rihab sun rihab shine wata shekara da za ga mutum bai balaga ba wato ainihin bai balaga ba amma kuma wato ya ina mai yanzu komai ko kuma ya kusa balaga shine sun rihab a wannan ya kamata a karin gajiyar wasa irin wannan bai balaga ba amma shi kokari yake yi maka bayani na balagage yanzu ce ai ina ganin ya kamata a yi kaza da kaza da kaza ko ka gano ka fara ganowa ya fi abin nan irin wannan kai maza ka kula da shi duk inda ya danna wallahi danna bai da ka ga ya fara wannan wato ainihin ah, manhanci din nan ya fara zuru-zuru ya ido to kai maza duk inda yake ya zama da lokacin sallah ina masallaci lokacin kaza da kaza anan yake daukar ra'ayi kowane iri da haka ai ake ai da in yaron ka in kabar yaron ka ya lalace ya shige wannan wannan wannan shekarun har ya shiga balaga an gama da kai dan ba zai gina ba saboda me saboda baka baka wato ice tun ina danyi ake sai kuma ka abin ba a gani saboda mai saboda inda za ka rene shi ya girma a cikin kirki har yanzu ya cire wannan abu shi kadan ya sha amma in ba haka ba to akwai matsala za ka shiga matsala saboda in ya shiga wannan abin shiga wancan abin sai ku rasa inda za ku yi da su la gwamnati wala wato wala mai unguwa wala 'yan unguwa yan unguwa dama kan zai fara a gani so za ka sai ga ina kisa ina kaza da kaza ina shaye-shaye to shi ne wa butalir ya kama ku jarrabi wato marayu kuna gano lokacin da za su balaga hatta idza balagun nikaha har sai lokacin da suka kai wato ainihin suka kai suka kai aure in mace ce ta fara nono ya fara gashin hamata haka ma in namiji ne ya fara gashin hamata da gashin gaba ba fa zuwa zaka ka ce zaka bude gaban don ta gano abin nan ba in ta kama dole domin sai to sai mata ce yi in mace ce ko kuma maza su yi namiji ne yanzu ma zan yanzu ma kai sai ka bude masa ka za gane ai kafin ya balaga ma ya fara ganewa wannan saboda bala'in zamani ne. ko wannan waya bata isa bata isa ta ta balagar da shi kafin ya balaga ba wal yarilla ko ba haka bane hatta idza balagu nika har sai in lokacin da suka kai aure in anastu minhum rushdan idan kun ga wato kun gano kun hango shiriya ma'ana nutsuwa minhum da gare su to fa dafa ilayhim amwalan amma nutsuwa da ake nufi a nan wajen nutsuwa da shirya ta addini ake nufi amma in ko da ya balaga a anasu minhum rushid wato ainihin ya balaga din ya kaga amma kuma wani bai shirya ba kada ka abin akwai wani abu da ake cewa hijir hijir wancan tun kafin mu zo nan wala tutu da ku hijir shine idan aka baka idan aka baka rainan yarinya bata balaga ba ka hana ta tasharifi a cikin kudin nata haka ma in tolo ne ka hana ta tasharifi a cikin kudin nata haka ma wato ainihin in in maraya ne ka hana ta tasharifi a cikin ka sai ya kai inda zai zai abin nan to shine aka ce ku jarraba marayu hatta idza balagun nikaha har sai in sun kai aure fa in anastu minhum rushdan idan suka kuka gano shirya daga gare su to fa dafu ilayhim amwalahu sai ku ba su dukiyar su wala akulu wa kada ku ci daga Allah yana dada mai mai kamar karatun ba israfan na israfan saboda wato ainihin barna wa bidaran an yakbaru wa man kana ganiyan falyastafif duk wanda yake ina juya kayan wato maraya kuma ina ya wadata ya kame kawai a ta juya masa ana karuwa kamar inda nake gaya muku wannan amma wa man kana faqiran wanda yake talaka ne bal yakul bil ma'ruf bil ma'ruf shine mai juyawa an gane bil ma'ruf muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu addini Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dawo da malam lafiya Allah ubangiji madaukakin sarki ya jikan abokinmu a Sheikh Abdullah yankaba Allahumma ghafirhu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi warhamna ba'da la ya kara mana lafiya Allah ya fahimta da mu addini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh